Ko da suka bincika ƙafarta ta fara kumbura abin ga da farar fata. Bayan da basu yi ba amma ta hana su sanar da su mama. Baccin da basu koma ba kenan har asuba idanunsu biyu. A ɓangaren Kabir kuwa ya so ya koma da daddare ya bincike lafiyarta amma hakan bai samu ba. Sakamakon sa da abban sai shine bai dawo ba sai 11. Ba dan ya so ba ya haƙura da safe sai ya je. Hakan ya kwanta cike da tunanin Aliya da fatan ta kasance masa da fatan ta kasance masa maɗin rayuwa. Ana kiran asuba ya farka yayin da mafarkin da ya yi shiga dawo masa. Wai shi da Aliya suna musayar kalamai na soyayya cike da so da ƙaunar juna. wa ya nufi bayi tare da yin alwala ya yi nafila a biyu kafin a tada sallar asuba. Yana roƙon Allah ya tabbatar masa da wannan mafarkin ya zama gaskiya. Shiryawa ya nufi kemis ɗinsa duk da cewa Akila na makala a zuciyarsa, amma ya san cewa koyar. ko ya tafin yanzu ya musu sammako sosai shi yasa ya bari misalin 12 a miyaji Maryama ganin yadda yau yake cikin farin ciki alhalin ita ya ɓata mata rai jiya ya bar ta da haushin abin da ya mata. A duk lokacin da ta tuna maganganun da ya gaya mata sai ranta ya ƙara ɓaci. da haka ita ba ta yi niyyar ɓata masa farin cikin da ta gan shi a ciki. Kamar ya san abin da take shiryawa yana gama shirin sai ya tafi domin ce mata ya fita ya zo ya ce mata ya fita ko da ya zo tana bayi ba tare da ya tsaya jiran ta bai ficewarsa domin yau bai shirya tatar baki da ita ba balle ta bata masa annishuwar fuskarsa da zuciyarsa Koda ta fito Kabir ya daɗe da barin gidan Aiko ta yi ta zaginsa ta uwa da uba, sai da bakin ta yi ciwo. Aliya kuwa da ƙyar ta yi sallar asubahin da taimakon Ramnat da Salmat ko da gari ya ɗan yi haske mama ta shigo ɗakin domin ta ce musu su fito su yi breakfast. Tana mamaki rashin su duk a ta baccin safe suka koma. Da Salama ta shiga ɗakin suka amsa sosai a mata rikice ganin yadda kafar Agla ta kumbura. Da ƙyar in ba karaya ba ce ko ko gurɗewa Allah ya sa bar Allah ya sa a bar tunanin bai fita ba shi ya dinga kwantar mata da hankali. Da ƙyar suka yi breakfast sai faɗa take wasu su Salma kan rashin sanar da ita tun jiyan da daddare. Bayan sun kammala kowa ya je ya watsa ruwa tare da shiryawa suka ɗauki hanyar wa mako. Abban Ramlat ya so a sanar da Baffa amma Mama Karima ta hana domin ta san irin son da Baffa ke yi wa Akila idan ya ji wannan abin hankalinsa zai yi mugun tashi. Don haka suka bari a kan cewa sai sun je sun gani duk yadda ake ciki idan abin da sauƙi sai a sanar da Kabir. Sai a sanar da shi. Kabir kuwa misalin 12 na safe Kabir ya kasa haƙuri ya fito daga kemis ɗin bayan ya bar wa yaronsa ya kular masa da komi yana farin jin sambo bai yi fakin a ko'ina ba sai a kofar gidan mama karima domin bai manta gidan ba amma abin mamaki sai ya ga gate ɗin gidan kala da mukulli har tura gambin ya amma a rufe yake ya jima wurin kafin wani makocinsa abba ramlat ya gan shi tsaye a wurin shine ke sanar da shi cewa sun tafi wa mako wai yarinyarsa ce ba ta da lafiya ko wai ta samu karaya ne ko ya ne shi dai ya manta Sosai hankalin Kabir ya tashi da jin wannan batu zuciyarsa na gaya masa tauraruwarsa ce ba ta da lafiya. Godiya ya yi wa mutumin sannan ya hau mashin ɗinsa ya nufi gidansu domin ba zai iya komawa chemist yanzu ba. Gaba ɗaya ji yake ba shi da wani kuzari a jikin shi. Ko a gida Umma ba ta gane kan Kabir ba ko abinci da ƙyar duk ya susuce. Yana kwance biyu ta yi aka da su batu daga makaranta suka dawo gida. Ganin halin da yake ciki ya sa su tambayar Ummu ta ce ita ma bata san me ke damun shi ba. Wurinsa suka zo suna tambayar me yake damunsa ya ce ba komi. Duk da basu yarda ba sai suka share abin suka hau tambayarsa ya antis wacce bige da mashin jiya. Kamar dama jira yake ya shiga basu labari yanzu haka ya je gidan. Ya riske shi a ƙulle wai sun je wa mako a tare suka ce wa mako ya ce i. Eh. Yana ma tunanin cewa ita ce ta bugu domin jiya ya lura da yadda take taka ƙafarta. Allah bai sa ya mai da hankali ga hakan ba. Addu'a suka shiga yi Allah ya sa ba karaya ba ce suna kuma kwantar mishi da hankali har ya samu ya ɗan saki jikinsa. Suka dinga hira rabi duk ta Aliya ce. Suna cikin firar Asma'u ta shigo aka ci gaba da hirar da ita ba tare da ta nuna komi ba har dare. tana gida. Sai bayan Magrib ta wuce gida yayin da sifatu da Fatima suka shirya domin suna son Kabir ya tafi da su su ga wannan yarinyar. Aliya kuwa tafiya minti talatin ce ta kai su wa mako a daidai asibitin gashi ta wa mako motar mu ta yada zango muka shiga ciki. Ina taka kafar cikin dauriya ko da aka duba gurdewa ce ba karaya ba domin da karaya ce ba zan iya taka kafata ba. Sannan kumburin sai ya fi haka An gyara kafar amma kam na sha hawaye su Salmat ma sun yi kuka kamar su ne akewa. Ana gamawa aka bani magani na sha sai bacci. Ban san adadin awannin da na ɗauka ina baccin ba sai da na farka na ganna a gida. Misalin ƙarfe biyu da na tambayi Ramlat yaushe muka dawo ta ce ɗaya saura muka iso. Amma to wa ya ɗauko ni ya saka a mota kuma wa ya kawo ni ɗaki? Carab! Salmat da ke shigowa ɗakin ta ce ni ce Adda. kin san fa na yi ƙarfi sosai ga kike kuma ba wani auki ba. Ta faɗa tana yi min gwalo, fulan katifar na ɗauka tare da jifanta da shi. Ai ta fita da gudu tana dariya. Ramlat ta kalle ni ta ce wallahi Adda wuti ƙarya take. Wallahi Adda wuti ƙarya take yi, mama ce ta ɗauke ki kamar 'yar bebi. Tana cewa masha Allah 'yarta ba dai nauyi ba. Shi ne fa Salmat ke dariya. Ni da ita ne Ramlat, ƙyale ta kawai za mu gamu ne. Tana jin haka ta fita tana masalmar dariyar ke tare take cewa sai ta gaya wa Anwar cewa rashin kunya take wa Adda Agla. Ai ko nan rigima ta kaure tsakanin sai da suka gaji dan kansu suka bari. Mama Karima na jin su ko cikanki bata ce musu ba. Alhamdulillah kafar ta ɗan rage kumburin da ta yi ɗazun. Bayi na shiga ina dafa bangon ɗakin. Na yi wanka tare da alwala na fito na sallah ina idarwa mama Karima ta shigo ɗakin da plate ɗin abinci. Ta saka ni gaba ta ce sai na cinye amma ko rabin abincin ban ci ba. Na ce na ƙoshi. Bayan da mama ba ta yi ba kan cewa na ƙara cin abincin amma na kafe ciki na ya cika. Magani mama ta bata domin ta sha aiko ta faki idanun mama Karima ta watsa ƙarƙashin gado. Sannan na ruwa kam bayan da ta iya haka ta sha shi tana ɓata fuska. Sannan aka shafa mata wurin buguwar. Haka ma bayan isha'i muna tare da Ramlat da Salmat mama ta bani magani. Sai da na bari hankalin su ya ɗauki ga wani abu, sai na watsa ƙarƙashin gado ashe mama na kallo na, ban sani ba domin ɗazun ta yi mamaki na da na sha maganin, ba gardama. Nan da nan na sha ba gardama nan da nan alhali ta san hali na yadda na tsani magani kamar rai da mutuwa. Ashe ɗazu da na koma bacci mama ba su ramlas labarin yau ‘yarta ta sha magani babu gardama. Ai ko Salma ta ce ba ta yadda ba adda Agla da ta tsani magani a ce wai ta sha shi kai tsaye abin abin dubawa ne. Ko ina Salma ta duba ba ta ga inda na yarda maganin ba amma an aje kan cewa za su saka min idanu an ji masu gani. Wurin da ta yadda na ɗazun ba tare da an gane ba nan za ta sake yarwa ko a gida hakan take yi wa inna. Sun yi na'am da shawarar Salma gashi yanzu duk sun gan Bayan Isha'i Kabir ya shigo shi da mahaifinsa bayan sun ci abincin dare suna zaune suna fira Batul ke roƙon Kabir da ya tafi da su su ganta. Sun san da yadda su yadda ya yadda su bi shi suna son su mataya jiki. Da ƙyar da aiko suka buga tsalle suna murna ya hijab ɗinsu suka saka suka dawo falon um, Umma ce ta dube su tana cewa ina zuwa haka na ga kowace guta ta sanya hijab. dubiya za mu umma, cewar Fatima dubiya kuma waye bai da lafiya. Alhaji Sa'id da ke fitowa daga ɗakin ummi ya tambaya bato ta ce wata yarinya ce da ke nan layin, ya bi ne ya kaɗe ta da mashin jiya. Alhaji Sa'id da ummu suka haɗa baki wurin cewa subhanallahi. Da fatan bata ji rauni ba ko? Kabir da tun zan da suka fara zancen bai ce musu ƙala ba ya ɗago idanunsa ya sauke kan iyayensa da jiran amsa ya ce, Ni ma Umma ban sani ba wallahi sai mun je za mu gani amma ɗazun na je ba sa nan sun je wa mako. Amma Muhammad ba ka kyauta ba. Shi ne ko ka faɗa na je na ba wa iyayen nata guri shi ne ka kama ka kai shiru? Cewar Alhaji Sa'id. Doka da kai kawai Kabir yayi yana sauraron mahaifin shi yayin da Umma ta ci gaba. Haƙuri ya basu, sannan suka yi masa Allah ya tsare. Alhaji Sa'id na cewa insha Allahu gobe shi ma in ya samu time zai je ya duba ta. Cikin ƙanƙanin lokaci suka Kabir suka isa gidan Mama Karima bayan sun biya sun siyo wa Agla kayan maƙulashe na marasa lafiya. Sun samu tarba ta mutunci ƙwarai yayin da Salmat da su Batul suka ne suna zuba labari. Duk da cewa za su girmi Salmat a shekaru amma kaɗan, sai dai Salmat akwai girman jiki ga shegin iya Sun yaba da Agla ƙwarai ga kyau ga nutsuwa duk abin da zai saka ta dariya Batul yinsa take yi. Yayin da Fatima ke ɗaukar wa Kabir fikco ɗin Agla cikin hasken da ya haskaka gidan na janareto da Abba Ramlat ya kunna. Labari sosai ya ɓarke tsakanin su Ramlat da su Fatima kamar an jima da haɗuwa duk da cewa ita Ramlat ta san su Fatima domin tana ganin su a shiyar a shiyar gashi sukul ɗin su ɗaya amma sun tsere mata da aji guda. Da ƙyar mama mata ta kora su Batul da suka shanya Kabir waje yana jiran su. Salama suka yi da kowa Batul na cewa sai mun dawo gobe mu Har za su fita waje sai ga Abba Ramlat bayan sun gaisa da Kabir ya shigo da shi ya ga jikin Agla ya mata ya jiki. Suka gaisa da Mama Karima ya ajiye wa Agla ledoji tare da kuɗi amma san Mama Karima ta ce a ba a haka kayan ma an gode. Ba dan ya so ba sai dan baya son jayayya ya mai da kuɗin ya wuce yana Allah ƙara sauki Ko a yanzu sai da Salmat da Kabir suka taba drama kafin su wuce su Batul na ɗaga musu hannu su ma hakan. Aliya kuwa faɗa sosai ta shawarin Mama Karima na watsar da maganin da na yi kafin ta saka min wani abaki. baki. Da hannunta na kora da ruwa kamar ne a mai amma ba hali domin ta ɗaure fuska ba sassauci irin no mercy ɗin nan. Ni kuwa su Salmat za su yi in ba dariya ba wai yau an ga uwa da ɗiya a rana. Zuwan su batun zuwan su batun suke kowa ya ɗan taimaka. Hakan ya ɗan taimaka na saki jikina domin 'yan matan akwai ban dariya da za su tafi ba daɗi domin al'umma rahama ne. Su ma suna da rawar kai irin na Salmat idan suka ce min antinmu kunya ma nake ji. Domin ba wata tserarriyar shekaru a tsakaninmu sosai illa girman jiki da bani da shi. Sai ka ɗauka shekararmu guda da su Salmat ɗin. Rufe idanuwana na yi da yayansu ya shigo domin kafe kafe ni ya yi da idanuwansa shegen kallo ke gare shi kamar ya anuwar Bayan su Ramlat suka buɗe ledojin Salmat na cewa ai wannan abun mu aka kawo wa domin mu ne masu jinyar ko ba haka ba ne haka ne tawan idan ba mu ba wa za a kawo wa ki bar ma faɗin wannan zancen. To kajin Turai surutun me kuke yi ne mata a kai kun ki barinta ta yi bacci ayya mama yau kuma wannan sunan muka samu mun gode dama kasafin kayan dubiya ne muke yi da aka kawo mana cewar salmat ku ne ko da yaushe ba kwa gajiya da surutu kasafi sai ka ce kayan saidawa wai ma tsaya cikin ku wace ce aka kawo wa kayan dubiyar ramla ta dubi Mama karima ta ce ni dai ba ni ba a ranar da salmat tai tana cewa wallahi salmat ki ji tsoron mai mana ruwan sama domin yana kallon ki yanzu ba da amsar ne shine sai kin ware kanki daban to tsaya ki ni ba irin ki bace sannan kuma ki sake hali ta dubi mama tana cewa to dai mama maganar gaskiya adda agla aka kawo wa amma ki sanin halinta ba take ba shine muke kasafawa ni da Ramlat kar ya lalace ta ƙarasa tana saka cinyar tana saka cinyar flamingo a bakinta Girgiza kai kawai mama Karima ta yi domin su Salmat mai digiri ne. Plate ta ɗauka ta ɗibar wa Agla gasasshen nama tare da flamingo yayin da ta ɗibar wa su Salmat lemo da ayaba domin ta san idan ta bar su cinyewa za su yi tunda kurayen gaske ne. Ta ɗau Hollandiya guda ta bar musu guda suna can wurin rikicin da ya ɓarke tsakaninsu. Kan Salmat ta ce Ramlat ta sake hali shi ne fa ya zama abin gardama. Mama na ba wa Agla naman tana ci shi ma cikinta. Shi ma sai da ta matsa mata domin Agla ba ta son ciye-ciye da yawa. Domin ko naman ba ta ci tsinke biyar ba sai kankana da ta sha da ayaba. Gane rigimar su ba ta karewa ba ce mama ta daka musu tsawa tana cewa Allah za ta kore su waje ko su je ɗakin Ramlat su kwana. da hakan ake da haka ake jinya sannan suka yi shiru aka koma ciye-ciye. Kabir Faɗan da ya so ya yi musu na shan yashin da suka yi ya kau, domin ya ga annurin zuciyar shi. Su Fatima sun cika shi da surutun sun dace sai yabanta suke domin duk wanda ya zauna da Agla sai ta shiga. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Mama Al'amin.